ni ban san birnin adam zangon na wallahi yunwa yake sa ni wayo cikina cikina ku ce a sa mana a duniya ya Allah ku ce a sa kallaha kallaha